يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مهدساكي هدوى أولنا مجلسي لتفسير القرآن من البركة أيوم مريتين جمعة ببرانا تقوى قوة رمضان shekara ta ɗaya, wanda ya dace da ɗaya ga watan mayu shekara ta ashirin. jiya ba mu samu damar gudanar da karatu ba amma na faɗa a kafafen sadarwa cewa lafiya ta kalau tukuna saboda na san take irin wannan ya jawo labarai iri-iri musamman kasancewar biyu daga cikin abokanenmu malaman suna a ƙasar nan shek aminu ibrahim daurawa da dr sani rijiyar lemu duk suna fama da zazzabi alhamdulillah na yi magana da dr sani bai kai awa ɗaya ba yanzu kusan muna ita ya warke garau zai dawo tafsiri insha Allah shek aminu ibrahim shi ma yana samun sauƙi babu laifi Allah ya bamu lafiya ya bamu aminci ya ba mu zaman lafiya muna ƙarshen ko kuma ce mun kwana a ƙarshen aya ta 37 a suratul ahzab za mu tashi daga aya ta 38 yau malam mubarak zai ja baki bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على الجنة من حال فيها قال الله له سنة الله الذين خلوا من قبل كان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا وكان أمر الله قدرا أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ما كان محمد أبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له annabi ba ya samun wata damuwa dangane da abin da Allah ya faralta masa ko Allah ya bashi dama a kansa anan Allah tabaraka wataala yana magana dangane da matayen da annabi sallallahu alaihi ya aura annabi ya auri mata ɗaya ɗaya har goma sha ɗaya ɗaya ta riga ita ce uwar gida na na khadija ba ta mata kishiya ba sannan ya haɗa tara lokaci guda zainab bintu khuzaima ummul masakin ta rasu a lokacin rayuwarsa amma tara sun zauna lokaci guda to kuma wannan ita ce sunnar annabawa sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl Allah ya sunnata auren mata da yawa ga Annabawa da suka gabata saboda alkhairan da ke tattare da auren mataye da yawa na farko yawan zuri'a na biyu ba da kulawa ga mata waɗanda yake su ne mafi rauni a cikin al'umma na uku sada zumunta da al'ummomi daban-daban domin duk gidan da kai rukuta, to kana da kima a gidan za ka annabawa Allah ya ba su damar su aure mata yi da dama kuma dukkan annabawa sun yi mataye kamar da Allah ta'ala ce waje Allah lahum azwajan wa zurriya annaba mun samu su mataye mun samu su zuriya to amma mu sai Allah ta'ala ya takaita yawan matan da zamu aura bayan ada babu wannan doka kafin bayanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mai mata 100 a birnin Makka mace 100 ya kai iya da su in kana da dukiya ta ba su abinci kuma kana da zuciya da zaka gwada musu soyayya dukansu kana da lokaci da zaka ba kowacinsu kana da damar da kowacin zaka san bukatar ta ta aure wannan abubuwa ne masu wahala saboda haka sai Allah ta'ala ya takaita iya adadin matan da zamu aura Allah ya yarda mu yi da daya don me domin mata sun fi mu yawa don me domin ba dukkan mu maza muke bukatar aure ba don me domin dukkan su suna iya zama da musu hayayyafa mace inda ka mata miji goma a shekara biyu haihuwa ɗaya za ta yi amma namiji goma in ka ba su mataye goma goma ba ɗari kenan ba in ka ba da shekara biyu jinjirai ɗari ko ɗari biyu za ka samu tsakanin ɗari zuwa ɗari to don haka ba daidai muke ba biologically Allah ta'ala ya mu ta tsari daban don haka sai Allah ta'ala ya ba da izinin mu aura amma sai sa iyaka yace fankihu ma qabala lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida ku yi aure bibbi uku uku hudu hudu in ba ku iya adalci kuna tsoro to ku tsaya ga guda to da haka da Allah ta'ala ya ba annabi sa dama har ya kai tara annabi zai samu damuwa don dokar da aka bashi ta saba mu dokar mu ba wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah ya ce al'amarin Allah ya kasance dole ne sai ya faru kun ga anan Allah ta'ala yana nuni da auren Zainab da muka gan magana annabi ba son shi bane ya auri zainab amma son Allah ne shi kuma annabi baya da wata bukata da tausa abinda Allah yake so to tunda Allah ya daura masa aure da ita abu ne babu makawa sai ya faru kuma Allah yana so ya soke wani hukunci shine hukuncin tabanni mai da dan wani naka wanda larabawa suke sai Allah ta'ala ya ce sunnatullahi tallazina khalaw min qablu auren yi da yawa sunnar Allah ce ga waɗanda suka gabata na baya baya su wanene? ne manzannin Allah allazi ne ballighuna risalatillah waɗanda suke isar da sakonnin Allah wa yakhshawnahu suna tsoron Allah wala yakhshawna ahadan illa Allah ba su tsoron kowa sai Allah haka su annabawa <clears throat> sun fito ne gaba ɗaya su kira zuwa ga Allah da mai son su da mai kin su da mai taimakon su da mai zagin su da mai faɗa da su duk ɗaya ne a gare su ba wanda ya hana su isar da sakon Allah sai sa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يا كون منظومة البركة لدرجة كإسر تقول أبن داك فكر زوا ذلك إذن بك إسر با إذن بك بايد تقوبا to baka kai matuƙa ga abin da Allah ya aike ka ba kuma ka sani wallahu ya asmuka kamin nan Allah yana tsare ka daga mutane sai sada annabi gadin sa ake yana da security amma tunda Allah ya bashi wannan tabbaci sai ya gane security tunda Allah ya ce zai tsare shi akwai bukata wani tsaro kuma babu bukata kuma an ba ku manta ba an shayin wato muhawaloli an shayin kokari daban-daban don a kashe shi amma Allah bai ba da iko ba Allah ta'ala ce wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ya zamo mai hukunci tsakanin mutane don haka masu faɗa da manzo Allah su gaba kada su fasa Allah yana nan a madakata zai yi hukunci makana muhammadu aba ahadin min rijalikum Allah ce muhammadu manzon Allah bai kasance uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba don haka zaidu da kuke ce masa dan muhammad ba dan ba bane ku kira shi zaidu dan harisa sunan babansa na haihuwa to me yasa Allah ta'ala bai ce ma kana na aba ahadin minkum ba Muhammadu ba uba ne ga kowa daga cikin ku ba dan wannan ba zai yi daidai ba zai daidai ba saboda ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai suna nan a cikin su inda an ce ma kana na aba ahadin minkum kenan Fatima ba ƴarsa bace kenan Alqasim ba ɗansa bane kenan Abdullah ba ɗansa bane kenan ruqayya da zai ba haka bane saka sai lace min rijalikum a lokacin kuma annabi sallallahu yana da ƴaƴa yana da alqasim yana da at-tayyib at-tahir yana da abdullah to waɗannan ba rijal bane yara ne kanana jinjirai zaka su da ƴaƴan manzon Allah ne Fatima ita ce ‘yar autansu, sai Ibrahim, wanda aka haifa a bayanta. shi kuma haifinsa ku yanga shi su kuma su shida wayannan uku da na faɗa alqasim da al-tayyib da abdullah in ka haɗa da fatima in ka haɗa da zainab da ruqayya sai fatima su ne yayin da khadija wadanda su ne yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yan shi'a da ke kokarin cewa manzo Allah bai haifi kowa ba sai fatima suna da aiki ne yawa a gaban su in kana karanta littattafan su irin mil'atul uqul sharhin al-kafi ko kuma biharul anwar na majalisi za ka ga kulle da shirme iri-iri shi ne jagoransu na najeriya wata rana ya ɗauko yawa har aka buga a jarida Ta sai daga wani ƙaramin yaro daga tafiya yamma yana tattaunawa da wani kasuwar gumin ɗan shi'a a najeriya suna kumfan baki mu ba mu san wani ɗa da manzo Allah ya saba in ban da fatima sai yaro ya ce ni ko na ɗauka malaminku ya san waladun waladani auladun bintun bintani banatun abin da yake kwa mana nazari waladun ɗaya kenan ku waladani biyu kenan ku auladun fa uku kenan bintun nawa kenan ɗaya bintani biyu kenan banatun nawa kenan uku kenan sika ban gane ba sika saboda na ji Allah tabaraka ala yake ya ayyuhan nabiyyu kulle azuwa jika wa banatika bai ce bintika ba bale bai ce ka da haka mun mun san manzo Allah yana da wasu yaya kuma alqur'ani ya faɗa sai ruwa ya kishi yayi shiru yayi mai haka sake jin kalaba kamar an aiki bawa a garin su Allah yake to Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba uba ne ga kowa daga ciyayen ku ba kaga muna gane dan me Allah ya kira manzo Allah da sunansa anan karara saboda Zaid ibn Muhammad da ake cewa kaga ce ba Zaid ibn Rasulullah ke cewa ba sai ce ma kana muhammadun a ba hadin min rijalikum mun faɗi cewa Allah ba ya kira manzo Allah da sunansa karar sai da dalili in ba haka ba ko ina ya kace masa ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nabiyyu wa hadha an-nabiyyu ko ba haka ba laqad ja'akum rasulun ba a kiransa da sunansa sai da dalili walakin rasulullah nan ba sai da kanana shi manzon Allah wa khataman nabiyyin kuma shine cikon annabawa ba wani annabi a bayansa zaka duk wanda da'awar annabta a bayansa to ƙarya yake babu annabi a bayansa daga shi an rufe sai dai malanta in ka shigo cikin darajar iliminsa kaɗi da abin da kaɗi ba sai ka zamo daga cikin malamai sai ka zamo khalifa magaji a gare shi amma dai ba a baka annabta ba wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance kun bai gushe ba mai cikakkiyar masaniya ne ga komai da komai ya lazina amanu

قومه ألا وعدت لهم عدلا كريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا قوة أن تسكي إيماني اذكروا الله فأنبتي الله دعما كافم إيماني سيد ما كفر كلمة لا إله إلا الله da haka ita ce babban zikiri afdalul zikri la ilaha illallah da haka ko a alqur'ani ayar da tafi kowace daraja tafi kowace matsayi ita ce ayar Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum saboda me saboda ta tattara labarin da shine yafi kowane inganci a duniya ta tattara magana wadda ita ce tafi kowace ɗaukaka da daraja da kima a gurin Allah shine tabbatar da tauhidin Allah to ku ambaci Allah faɗin la ilaha illallah da kuka shiga musulunci ku ci gaba ku yawaita hailala la ilaha illallah ku yawaita tasbihi subhanallah ku yawaita kabbara Allahu akbar ku yawaita hamdala alhamdulillah ku yawaita hailala la haula wala quwwata illa billah ku yi salati ga annabi duk waɗannan nau'o'i ne na zikiri da Allah tabaraka wa ta'ala yake kira mu zuwa ga yawaita yanzu shi yasa a can baya da muka karanta ayar sifofin addini innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات دق بأتي كثيرا الله سلاك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وهكا الله تعالى ينا سم يويت الله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب bayan ma an gama aikin hajji a ci gaba da zikiri a zaune a tsaye a gincire in aka gangaro fa idza afattu min arafatin fadhkurullah inda al-mash'ar al-haram in aka gama sallah ana gama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan sauran azkar wa'inda ake yi Allah ta'ala ya yaji masu yawan zikiri allazina yadhkuruna Allah qiyaman ƙarshen Ali Imran wa qu'udan wa ala junubihim wa inda a tsaye su ambaci Allah a zaune su ambaci Allah a kishin gide ma su ambaci Allah fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun walau alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun anan Allah ta'ala ya faɗi yanayi in suna tsaye su yi zikiri in suna zaune su yi zikiri in suna kwance su yi zikiri to a wani lokaci sai Allah ta'ala ce fa subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah tasbihi hina tumsun a lokacin da kuke maraita wa hina tusbihun a lokacin da kuke wayewar gari walahu alhamdu kuma godiya ta Allah ce alhamdulillah a ina fi samawati wal ardi sama da kasa Allah ne a godiya yanzu Allah ya ce da yamma ya ce da safe sai ce wa ashiyan da daddare ma wa hina tuzhirun lokacin da kuke tsakiyar rana ma'ana babu wani lokaci da ba an Allah babu wani yanayi da ba an Allah shi yasa na Aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi manzo Allah ya kasance yana ambaton Allah a kowane yanayinsa mana ba wani yanayi da annabi bai ambaton Allah duk abin da zai sai ambaci Allah saduwa da iyalinsa ma sai ya kira Allah bismillah Allahumma jannibna shaytan wajen shaitana ma razaqtana ta haka gaggawa ya kai ango karki hana ka tuna Allah idan kai wannan addu'a Allah zai baka zuri'a mai albarka Allah zai hada shaitan tabawa taba su shiga masallaci wurin ibada fita masallaci shiga banɗaki shiga ofis ɗinka kwanciya akan gadonka cin abinci ɗaukar alƙalami ka yi rubutu a lokacin da kake tafiya zuwa gona zuwa ko yaushe akwai zikirin da ya kamata kai wannan hadisi tare da waɗannan ayoyi da muka ambata na cikin dalilan balaman da suka ce har abin daki ana ambatan Allah sun saba mu jumhur amma maganar tana da ƙarfi shi yasa ita muka rinja a sharhin yaziya cewa ko kana tsugune kana biyan bukata ya halatta ka ambaci Allah lalle ba shakka wannan magana kalilan ne cikin malamai ke amma hujjar su ita ko kasiranci hujjar su qawiyya hujjar tana da ƙarfi kwarai cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani duk yanayinsa to kuma kaga wannan zai sa a karanta bata lokaci masu wancan ra'ayin ce a'a a wurin kazanta wurin jin bukata ba a ambaton Allah suka ce sai ka amfani da lokaci sai ka rika tuna Allah da zuciyarka kuma ka rika tafakkur kai tunanin wasu abubuwa misali akwai abubuwan da lokacin hutawa ake nazarinsu kai calculation na ka na ofis in kai ɗan kasuwa ne harkokin ka da cinikayya da sana'a a ah, shin dawa-dawa ya kamata in bi bashin su a wannan wata ka ba da lizarin zakarka ka fara tunanin wasu abubuwan su amfaninka idan kuma ka ambaci Allah insha Allah ba kai laifi ba shi yasa babban malamin hadisi na karni ne gabata muhammad dasir din al-albani rahimahullah ya inganta cewa mace mai haila tana iya gyara jikinta ta dauki alkur'ani ta zauna ta yi kara. wadanda cikin abin da muka yi maganin sa shi ma a sharhin ziya da ma cewa ta shigo masallaci a lokacin da ake karatu domin ta amfana to kaga mace wadda take haila kwana tara ko kwana goma in kace ba ta karatun qur'ani kwata kwata kaga sulutin rayuwarta ka hana ta karatun qur'ani duk da ke su masu wancan ra'ayi sun ce a ah, tana iya karanta tana ɗauka wani juz'i na qur'ani tana karanta abin da ta haddace da ka to amma mata nawa ne suka haddace a irin yanzu ga azumi wata ba ta ba ta da tsarki ba ta yin sallah ba ta yin azumi in ka ce ba ta ɗauka qur'ani ta karanta to me za ta yi ta ci more wannan wata to don haka fatawa mafi inganci mafi rinja ita ce cewa a kowane yanayi ana ambaton Allah sai Allah ta'ala ce huwa alladhi yusalli alaikum ubangiji shine wanda yake muku salati wa mala'ikatu kuma mala'ikunsu su ne muku salati li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin salatin ya amfane ku ku fito daga duhu ku je zuwa ga mu muna yi ma annabi salati mala'iku suna yi ma annabi salati Allah yana yin ba annabi salati za mu ji wannan nan gaba kaɗan to mu kuma Allah yana yi mana salati mala'ikun Allah suna yi mana salati sannan shi annabi yana yi mana salati Kuma Allah ta'ala ce huwa alladhi yusalli alaikum Allah shi yake muku salati wa mala'ikatu mala'iku ne muku salati sannan Allah ta'ala ce wa salli alaihim annabi kai musu salati sannan ya ba da labarin mala'iku yace abin nan يستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض سنة استغفار يقول لك يتكين كسا سنن آه، سورة غافر الله تعالى نسيوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وفيت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم الجنات عدن للذين آمنوا ومن صلح من آبائهم من أزواج من آبائهم وأزواجهم وذريتهم kenan mala'iku su ne mana addu'a annabi ne mana addu'a Allah yana karɓa addu'a mu kuma sai Allah ce mu ma mu yi ma annabi irin addu'ar da shi kuma yake bukata wa kana bil na rahima ubangiji ya kasance mai tausayi ne mai jinƙayi ne ga bayinsa wannan shi yasa yake muku salati yake muku addu'a kalmar ce kalma ce babba a larabci da sai dai ka ce mata rahama ko ka ce mata albarka ko ka ce mata jinkai ko ka ce mata addu'a salatin mu yana da bambanci da mala'iku na mala'iku yana da bambanci da na annabi na annabi yana da bambanci da ubangiji amma ƙarshe dukkan su ne suke kai gare shi samun rahamar Allah ke sa Allah ke li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur domin ya fitar da ku daga duhu zuwa ga haske wa kana bil mu'minina rahima ubangiji ya kasance mai cikakken jinkai ne ga muminai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar mummunai a ran da suke gamuwa da Allah salamun salamun salamun salam da ka yadda muke gaisuwa a nan duniya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to haka alƙiyama muke gaisuwa kuma muna kama hannu muna riƙe babu coronavirus a lahira babu ta a nan duniya saboda tsoron coronavirus malamai sun su, in ka ga mutum kai haka sai assalamu alaikum ka girgiza hannu ya isa haɗa hannu sunna ne ba shakka amma inda aka bar farilla don tsoron cuta to ina ga kuma dole ka tafi saboda haka a wannan yanayi babu laifi a daina gaisawa da hannu amma salamun salam wanda ya ci gaba tahiyyatu yawmi yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima kuma Allah ya musu tanadin lada mai daraja mai girma a bar girmamawa يا أيها النبي إنا أرسلنا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبب في قدادي أركينا الله يتي يا أيها النبي ياك وانا النبي مي إنا أرسلناك شاهدا من كوكب منك زمي شيدا على القيامة النبي نبي من الشيدة من الشيدة شين الشيدة كان أمسا babban dalilin da yasa zai mana shaida saboda mu kuma na bukatar ta mu shaida lokacin da ibnu mas'ud ya shigo masallaci ya tarar da annabi zaune shi kadai masallaci a haɗin mas'ud zo zauna ka karanta min alqur'ani sai ya rasulullah a aqra'uhu alayka wa alayka unzi in karanta maka alqur'ani kuma gare ka ka saukar da shi qala na'am uridu an asma'ahu min ghayri ce babu damuwa ina so in ji wani yana yi ba ne ba yana sai training ɗin sahabbansa ya je da suke karatun ya kuma iya gyara musu amma ibn mas'ud yana cikin ƙwararru a alƙur'ani ibn mas'ud kawai ce fara bismillahir ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya karanta suratul nisa da murya mai daɗi irin muryar mubarak din nan ko da fita. ya rinka karatu tiriyan tiriyan sai da zo aya ta wajen 23 ba kai fa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala ula'i shahida fa kai fa iza ji'na min ummatin bi manzo ya za ka kasance idan muka zo ba kowace al'umma da bai mata shaida wa ji'na bika ala ula'i shahida kai ko muka zo da kai muka ce kai ne za ka yi mun al'umma ta ka shaida sai manzo ala ce hasbuka la hasbuka ka tsaya haka ya isa yace faltafattu fa idza aynahu tazrifa ko da waiga sai naga manzon Allah idan sana ta kwararar da hawaye alqur'ani kenan manzo Allah da kansa yana tafsirantuwa da shi to manzo Allah shahidun ne gare mu Allah ce litakunu shuhada'a 'ala an wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida domin ku zamba su shaida ga al'ummomi ku kuma annabin ku ya muku shaida saboda haka nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah yuton zai yin kaji al-qiyama kun san al'umma 70 iri daban-daban aka yi kafin a zo gare mu mu ne al'umma ta ƙarshe daga mu sai wa daga mu sai tashi kiyama don haka je alkiyama rawar 'yan mata za a yi na gaba sai ya dawo baya sau da haka al'ummar amir muhammad salafai ta ce gaba don me don duk al'ummar da za ta zo bayan mu ne za mu bada shaida idan annabi lutsu ya zo yi magana mutane suna suke karya kake ba wa'azin da kai mu da tsayar wata ganin ka ba sai ce a tambayi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ci eh gaskiya ne sai mu jawo ayoyin qur'ani wa lutan iz na hukman wa ilma mu karanta masu cewa ga abin da Allah ya faɗa ƙarya kuke yi sai Allah ce na karbi shaidar ku da haka lutu ƙwarorin mutane suka bi ka jawo su shiga cikin al'umman muhammad shiga aljanna su kuma waɗannan aje wuta da su haka duk sauran annabawa da ka wannan al'umma darajar ta auren Allah ya wuce a kiyasta shi yasa Allah ta'ala kita kuntum khaira ummatin ukhrijat Linna, kun kasance mafi alkhairin al'ummar da aka fitar mutane da ka ba al'ummar da ke da gata auren Allah kamar mu in kuka lura duk abin da Allah ya bawa al'ummomin baya sai da ninka mana na jin daɗin duniya na more ba hanyoyin ni'ima hanyoyin ni'imta gida hanyoyin ni'imta ɗaki hanyoyin sufuri hanyoyin sadar hanyoyin koyon ilimi bunƙasa kimiyya ci gaban fasaha ƙere-ƙere tumuni al'umma mafi daraja wadda Allah ta baraka wa ta'ala kuma a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa humul mustafain al akhyar domin al'ummar annabi iri biyu ne akwai babbar da'ira su imanuwar duk suna ciki shugaban ƙasa amurka yana ciki na rasha yana ciki duk al'umma annabi ne duk ni'imomin da duniya ke amfana da su a yau albarka annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana da da'ira ta ciki ita ce ummatul da'awa al'ummar musulmi waɗanda suka karɓa kiransa za ka ko baka karɓa kiran manzo Allah ba kana cikin kana cikin tutarsa kana cikin ni'imarsa kana a zamaninsa kana cikin more albarkarsa amma idan ka karɓa kira to kana cikin ummatul da'awa waɗanda waɗannan sun more albarkarsa a duniya kuma a lahira suna cikin tutarsa kuma tare da shi za mu je aljanna insha Allah to Allah ta'ala ya ce shahidan wa mubashiran wa nazira kuma kai manzo Allah mai bushara ne a nan duniya ga masu imani da tsoron Allah kana sanar da su yadda Allah a gare su kana sanar da su ni'imomin da Allah ya musu sanar wa naziran mai gargadi take ga waɗanda suke kan gare ma dokokin Allah ga waɗanda suke zalunci ga waɗanda suka zauna cikin duhun jahilci suka ki karanta addini ga waɗanda suka sa addini ba su aiki da shi da gargaɗi kake ga ukubobi na duniya da ukubobi na alkiyama kan garewar mutane daga biyayya ga Allah ita ce babban dalilin saukan musulmi da balawiyya gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya jero an matsaloli guda bakwai guda shida kai yace waɗannan abubuwa afan guda biyar yace waɗannan abubuwa ina roƙon Allah ya kare ku daga gare su amma duk inda sun ka bayyana sai Allah ya saukar da bala'i ya faɗi riba ya faɗi jina ya faɗi abubuwa waɗanda ga sunan sun zama ado ga al'ummar duniya yau menene ba muhimmin Allah ba kafin suka da coronavirus faɗa min wani wani birni ka sani inda babu wurin golewa inda ake samun Allah in ka je manyan birane na duniya su ba a ma magana to Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da annobobi da bala'o'i idan me لعلهم يتذكرون فلولا إذ جاءهم بأسنا تذكروا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حتى إذا فزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرغوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ألا أنا تقدم السبون دعا وأبسو ألا تي إناما إن مصيبة تزوء وأبسو أكون أقع الله فلا وإن دعك أتنبايا أما صلاتي أكي كتاري وأنا رفع الله فيو ألا يقول لي لك صلاتي يقول لي تبسوتي لك سوتي ya kori 'yan دبا daga ورن دبا ya kori 'yan مجلسي daga مجلسي ya kori 'yan club daga club ya ce kowa ya koma gida kan baka da zaman lafiya banda ka zauna gida, to amma idan ba mu je masallaci ba ya nuna ba mu iya kiran Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum da Allah yana maganar kiran sai ce duk inda yake yana kuke yana tare da ku wallahi bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikatawa sau da ka a gidajen ku kira Allah idan baka iya jam'i a masallaci idan isa zama takka kai da 'ya'yanka duk da ke wannan lockdown ya tona asirin mutane da yawa jama'a wata ta rubuto ta malam wallahi yanzu na gane mijina bai iya fatiha ba kuma na yi masa gyara ya ki karba malam ya zan yi in ci gaba da bin sa sallah ko in koma gefe na ce ki kokari ki lura da shi ya je wurin malami take baya zuwa ko ina ki zaunar da shi ku karatu bai yadda na iya ba kuma ta san ɗalibin ilimi ciyawa na ga wani annuno shi ya fara fatiha amma iyaka na budo iyaka na sa'in sai ya makale bai saba ba galiban kawai yake jinta a masallaci ya koma iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ga shirin gobe da hannu iyaka na abudu wa iyaka na sa'in su kuma ta suna subhanallah duk jirgi guda ya ɗauko su to Allah ya mai da mu gidajen mu duk mai wani karatu Allah ya mai da mu gidajen mu duk mu ga ya za mu rayu da su ya za mu rayu da matayen mu ya za mu rayu da ƴaƴan mu ya za mu yi analysis na rayuwar ƴaƴan mu akwai wanda tsawon shekara bai zauna minti biyar da ƴaƴan shi to yau sati biyu ko sati uku ko hudu in ka yake kuma yana jin sun shiga sati na shida ko na bakwai kaga a wannan lokaci zaka san waɗanne iri ne ƴaƴanka. kai ma su wani iri kai ka koyi haƙuri da su su koyi haƙuri da kai sannan ne za ka gano tsaftar ka sannan ne za ka gano tsaftar ka. duk wani in ba ofis yake zuwa ba wanka kafa baya yi yana nan zaune jul in kai maka ba ka iya kusantar ita kuma lokacin da zai fita ta yi breakfast ta ci ado ta kawo masa ya kalle ka da kyau ya fita duk hajjane da za ta cikin gidanta tsakaninta da yaranta da kicin da warin albasa da daddawa da wai da dare ko da zai zo ta mai wanka to in za ma ce a wuni zai gaji su jaraba ce babba Allah ya mana amma muna iya cin wannan jarabawa domin duk abin da yake ka saba yinsa na neman lada ran da Allah ya hana ka Allah ya rubuta maka kai shi sai ta nan salatu yake cewa idza maridu al-abdu أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما idan bawa ya yi ciwo ko ya yi tafiya duk abin da سدينا ذا yana lafiya lau sadda كاكا zaune gida Allah zai rubuta masa shi kaga kenan zuwan da kake masallaci tafiyarka takonka zuwa masallaci lon dan ladar kana gida yanzu ana rubuta maka in ka saba dako bayan asuba ka zauna ka yi azkar a masallaci har rana ta fito sannan ka yi nafila ka fita a rubuta maka ladar hajji da umra kamila kai ne sai ka zauna a gidanka kuma a baka lada kuma kai karatu da yan kuma ka zauna da 'ya'yan naka ka tabbata yin suna azkarus sabahi wal masa idan a da tarawih hizo biyu kuke yi a masallaci kai da liman a yau sai ku surorin da kuka iya daga alantar zuwa suratun nan a nan ne waɗanda suka koya ma yayansu ƙur'ani za su more don ka gani yanzu gidana ba alfahari ba alhamdulillah alarambomi na can jan tilawa kawai suke ta yi wannan hizo ɗaya wannan hizo ɗaya wannan hizo ɗaya maimakon hizo biyu da ake a wurare ni gida na hizo uku ma ake wani lokaci biyu da rabi idan aka zo ƙarshe hizo shida shida suke in aka zo kwana goma na ƙarshe yara ne matasa wasu ba su ma balaga ba amma da yake sun yi haɗin ƙur'ani ana nana cin more su to idan baka kai yayanka islamiyya ba da kai da su sai ku diri ba ku da abin yi to amma dai duk da haka abin da aka iya kada a fasa idan lantara zuwa suratun nasi kuka iya to ku yi in ma baka iya ba yanzu sai ka koya sai ku iya kai in ta gagara kuliya ayyuhal kafirun da suratul da suratul ikhlas ka iya shi nan kul ya ayyuhal kafirun Allahu akbar kul wallahu hada Allahu akbar kai wannan kai wannan ko wace raka'a sai a sallama a fa ina nufin aya guda ba jama'a mun sa akwai liwa da ke da aya da aya guda ko wata rana tun ina yaro karami matashi na je wata unguwa na ana tarawi summa nazar Allahu akbar ya taso summa abasa wa basar Allahu akbar summa adbara wa takbar haba kana akwai dagrai da Qur'ani cikin gaskiya abinda aka ce kiyamun raya dare sai ka ce ayon da suka fi kowane daga darta, ta ma in kulu wallahu kuka iya kun haka nan na ku kun sha uku ku ya ashirin da uku ba laifi ko ku ke bi awa guda ku sai da karfe kaza zuwa kaza in agogo ya buga sai ku sallar sai ku yi witiri shi kenan wanda ya halatta domin annabi sallallahu ne sallar, da wani ya tambaye shi fa salatun lai sai masa salatul layl masna masna raka bibbiyu bibbiyu bibbiyu bai sa iya kama amma in kana iya doguwar sallah irin ta manzo Allah hatta ka tafassara qadamak har sai kai faso saboda yawan tsayi to kar ka wuce sha daya kada da nafila da zaka yi a masallaci raka'a biyu bayan isha sai su gaba sha uku Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira ya kai wannan annabi mai albarka mun aiko ka don kai shaida ga al'ummarka ka ba da bushara ga mutanen kirki ka yi gargaɗi ga miyagu wa da'iyan ilallah ka yi kira zuwa ga Allah bi izini da license da ubangiji Ka shi mun Allah ba don kashin kansa yake wa'azi ba license gare shi daga wa daga Allah to ya kai mai wa'azi ina naka license kai kuma kana da license din manzo Allah na ballighu anni walau aya ku isan min da sako ko aya guda ce amma ku isar da saƙon ne abinda kuka sani karka je inda baka sani ba karka zan musu ka da katon rawa ne ka zauna ana yi maka tambaye kana faɗin abinda baka sani ba wa an ta ƙolo alallahi ma la ta'lamun abinda ya fi shirka hatsari shine kai wa Allah ƙarya don haka in ka tsaya iya inda ka sani a halari ka iya karantar da mutane a halari ishmawi ka iya karantar da mutane ishmawi أربعون حديثا كأية كان تبدأ مثلا أربعون حديثا كتاب التوحيد كأية كان تبدأ مثلا كتاب التوحيد إن كان كأي رسالة كان تبدأ رسالة إن كان كأي مسأي ما يفكت واه كاسمه كنتي وكنتي ده دليل لنسه لو كيف توا إن بحك ما كنت أعمل تينك بابا حتى إن في الدنيا كدورك أنك أكم كجيرا من زون الله كان تبدأ مثلا كأية أنت موقع مع رب العالمين لفهم وكتي سكني تاكتي yanzu ga azumin nan har cikin dare an sawaya muke jiya karfe ɗaya da minti biyar na dare sai wani kira na cewa wannan fatansa ta sahurci wai sai ka yana wani idan wata tambaya game da shi'a sai ce wannan ba wadda ake hana mutane bacci a yi tambaya bacci amma ana tambayar sahur ko karfe uku na dare ta kama ka ce bari lalin mana in ya bacci ba kana zuwa yana lalata ka ba ka? mata da miji in sun yi rikici tsakiyar dare ta ce wallahi ba ta kwana gidansa ana bugawa mala ya ba ta haƙuri ya karanta a mata aya da hadisi duk wannan babu ne to amma kada wanda ya fatawa kan abin da bai sani ba da an tambaye ka abin da baka sani ba ɗayan biyu ci a malam wani ya fi mai sanin wannan don haka ga lamba wai shi don Allah su neme shi ka huta ko kuma in ba ta gaugawa ce ba ku yi haƙuri wannan matsala kai ɗan bincike a kanta zan yi nazari zan duba sai ka duba sai ka sanar da su ko ka bincika a littafai ko ka binciki malamai yau Allah ya sauwaƙi al'amura akwai group na malamai a ko'ina yanzu yana da group ɗin da idan na jefa tambaya ta gagare ni aƙalla akwai malami ɗan Najeriya wanda na aminta da shi ya fi ashirin nan take wani zai to ai ko wannan daman shakku min ga abin da yake kuma ai ka manta a cikin sahih bukhari akwai hadisin da yake kaza in kuma matsala ce ta ijtihadi kamar matsala ce ta tattalin arziki yanzu irin su Dr. Bashir Ali Umar zai shigo daman fannin sa ne in matsala ce ta tantance hadisi yanzu Dr. Sani Jellemu zai bada amsa so duniya ta yi sauki don haka kalkai gaggawa ka jefa kanka ga halaka ka ba da amsar abin da baka sani ba sai ka fada cikin babban tarko na shaitan ina ci abubuwan da ibnu jauzi magana a talbis iblis tarko shaitan wanda ya haka kowa na cikin tarko shaitan in kai ba annabi Allah ne ba annaba kadai ne ma'asumai daga shaitan to don haka in baka yattara ba zaman kamalani maimakon ya zama rahama gare ka sai zan me sai zama azaba sai ka ja bakan ka Allah in Allah ya fushi da kai kuma sai ya barka fa ya zarru fi tughyanihim ya'mahu Allah kai muna kariya Allah ya ce wa bashiril mu'minin sai ce wa da'iyat ila Allah bi'izni wa sirajan munir kuma kai manzo Allah fitila ne mai haske kun ga bai ce kai rana ne ba me yasa da rana da fitila wanda ya fi haske to don me da ba a ce masa rana ba domin ba ka yi ɗosanowa daga rana amma fitila kana iya kunnawa da gare ta haka ne ko ba haka ba to sai Allah ta'ala kira shi fitila kuma sai ya ce mai haske ita fitila ana ɗibar wuta da gare ta ba ta ragewa kamar yanzu wannan wannan current da yake cikin masallaci 220 in ka sa socket ka jawo ka sa bulb kuma zai baka 220 idan rediyon yana bukatar 220 kuma zai baka 220 idan hasa ɗin yana bukatar kuma zai baka idan wata hita tana bukatar ita ma zai bata to wannan shine aikin fitila tana ba da haske amma ba ta ragewa wa bashirin mu'minin ya kai manzo ka yi bushara ga mu'minai bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa suna da falala babba daga wurin Allah babu wanda ke dan gata a gurin Allah kamar wanda ya zo Allah yana da imani ne Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una 'inda rabbihim zalika huwal fadlul kabir waɗanda suka yi imani suka yi ma imanin su da aikin kwarai suna cikin dausayin aljanna suna da duk suke so a gurin Allah ba abin da zaka bukata ranar alkiyama kana cikin aljanna ba abin da ka bukata Allah ya hana ka Allah ce zalika huwa al-fadlul kabir wannan ita ce falala babba don haka da Allah ya ce bashir lil mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira to aljanna yake nufi wala tu'il kafirin manzo kada ka biye makafiri wal munafiqina kada ka biye munafiqai in muka tuna tun ta farkon sura abin da ta buɗe biki ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tu'il kafirin wal munafiqin inna Allah kana aliman hakima sai ga shi manzo fa biye karka biye mu munafikai you are a different entity al'umma kuke daban ba ku da bukata da su ba ku da ba ku da ba sai kun dogara gare su ba ba ku bukata ku kai al'ada wurin su ba ku bukata ku kai cin abinci gurin su ba ku bukata ku kai sa su tura gurin su ba ku bukata ku kai magana wurin su komai kuna da shi a cikin al'ummar ku kuma wallahi al'ummar Muhammadu ta isa duk ilmomin da ka gani na zamani daga wurin ba aka kwaikwaye su jami'o'i uku na duniya na farko duk na musulmi ne jami'ar azhar a ƙasar masar da jami'ar su zaituna ta ƙasar tunisia da jami'ar su kairawan ta morocco waɗannan jami'o'i na aka koyar da likitanci na aka koyar da injiniyari civil injiniyari da sauran nau'o'i architecture yadda fannin zane-zane da town plan yadda ake tsara garuruwa duk na aka zo ake tara kaga agogo wannan musulmi suka fara shi andalus wani sarki daga cikin sarakuna na ƙasar rom turawa inda fafaroma yake yau da ya andalusiya yana zaune agogo ya kararrawa agogon bango sai ya zabura suka ce kwantar da hankali ka agogo ne ya ce menene agogo suka ce a wanda yake faɗin lokaci to shi yana da hankali ina yasan lokaci to haka aka rika ba da scholarship ga kasashen turawa suna zuwa duniyar musulmi suna ilimi wannan shi ne aka faɗaɗa yanzu amma duk wanda zai magana ta ga kawo wani babban arne ya sa 1634 alhalin kafin a kai gare shi akwai karatu a gurin musulmi amma menene matsala makarantun musulunci mabale mu san akwai wannan ilimin a ciki jami'ar usman ɗan fodiyo lokacin da aka kafa ta ta ɗauku islamization of knowledge an ƙaru kwarai da gaske shi yasa yanzu da yawan profesoshin mu na sociology na education na political science na fannoni daban-daban Za ka tarar da yana karanta da kai yana ja maka nasi akwai wani likita a sakwato former CMD ne na Kudus da na kai iyali na ya bincike sai na ga duk magana da ya sai ya kawo hadisi duk magana da ya sai ya kawo hadisi yana maganan tattaki cikin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin nan Aisha na nan Fatima tazotaci tace ya bata servant namiji ko mace wanda zai taimaka mata ga hidimomin gida sai ce mata ake jake subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 lokacin da zaki kwanta ma'ana ki ci gaba da ijane ki ta cikin gida wannan motsa jikin naki yana da amfani shi ko wannan tasbihi da zaki yana taimaka miki da duk abin da kika sa gaba likita ne amma sai ka kin amfani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai aboki na dan Thailand Allah ya kansa ya rasu da da za a yi masa tiyata a Madina suka kama hannunsa suka ce ka karanta qul huwallahu ahad ya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashe a rasiya ce ake mashi yana cewa lam yakul lahu kufuwan ahad hankalinsa na daukewa sai da aka tiyata ka mutu ka mutu a me musulmi to idan likita bai san addini ba ya wannan sai ka isko asibitin mata musulmi ce amma an sa wani disko wai don a kwantar da hankulan marasa lafiya an jawo shekaru ibilisai su halarta a wurin to Allah ce wala su tsayar kafirin wal munafiqin baka bukata da su karka biye musu wada azahu. ka fita batun cutawar su duk wata cuta da za su kawo maka karka damu da ita ba irin nau'in cuta da manzo Allah sallallahu alaihi kamar ita ba musamman a makka to a madina ma ai kwanan nan mun je da ya aran gama da yahud yayi da banu nawis yazo yayi da banu kainuka yazo yayi da banu quraiza sannan yazo yayi da na khaybar manzo Allah bai samu kwanciyar hankali ba sai da ya koma ga Allah to haka rayuwar mumini take ba wai jin daɗi bane gwagwarmaya ce wa tawakkal ala Allah ka zo ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa wanda ake dogara gare shi duk wanda ya dogara ga Allah to ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali ba shi da matsala da yake mun fara karatun a makare to mun yanke minti kusan tara zuwa goma daga cikin karatun amma za mu haƙura da shi a haka abinda muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa mana gafara ya Allah ka saukar da aminci da natsuwa a gare mu ya Allah kai mana albarka kai ma gidajen mu albarka kai mu iyalan mu albarka kai mu garuruwan mu da biranen mu albarka ya Allah ka ɗaukaki Najeriya ka kare ta daga makiya na ciki da na waje ubangiji ka ba shugabannin mu fasaha da basira ta magance kowace irin matsala malaman mu Allah ka taimake su matasan mu Allah ka karfafe su matayen mu Allah ka musu albarka da ƴaƴan mu gaba daya ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن الذين ما تهون بي لنا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما بقيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم كل موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اعدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهليهم وازواجا خيرا من ازواجهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين